malami kaga saboda shi ne wai shi malami ne shi yasa kai wa wannan taro gaba daya wannan girman malamai ne Allah ya saka ku da alheri Allah ya saka ku da alheri mun gode mun gode Allah shirya ku mai kyau duniya da lahira Allah ya kiyaye ku Allah ya kiyaye ku jama'ar ku irin masu sace mutanen nan Allah ya kiyaye ku sace mutanen ku irin masu kona dukiyar nan Allah ya kiyaye ku su dukiyar ku irin masu sace dukiya ne nan Allah kuka su shafi dukiyar ku a yi hasbunan lawa shi ne maganin sata rayuka ko sata dukiyar ko sata wani abu hasbunan lawa dari hudu da hamsin ko ko dubu da dari hudu da hamsin duk maganin wa'annan miyagun kenan Allah zai maganin sun kuna yi sannan ku irin matsuwa na damuwa na duniya kullum da zafin karanta da kullum da zafin karanta salati annabi dari karanta ya ne hudu da yamma karanta sani annabi dari ya ne hudu wato masu tijjaniya ko za mu ce musu in kun yi lazumin zabe karanta wata mara da salatu fati dari ya ne hudu in kun yi lazumin da salatu fati dari ya ne hudu to mutum ya yi haka ba zai masu bai sha Allah ko ina zai zo da sauki ba tare cikin mazuwa ba da ya ga kiyaye mu an samu dafa da jarabi kenan gaba Allah kiyaye mu Allah kiyaye jama'ar mu Allah kai kowa gidansa lafiya da duka za a farin ciki da zuciyoyin ku kuma da sa farin ciki a cikin zuciyoyin ku da kuka za ta yi kuka cikin sha'an ku kuma da za ta yi kuka cikin sha'an ku da kuka tsaya mana kuma da tsaya mu albarka da yusuf da su da mu gode mu gode Allah saka da dai bismillahir rahmanir rahim amin ya wala ayyuhal muslimin sura al-fatiha Bozeman.